بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maraukin sarki da ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya mai tarin albarka safiya ta lahadi ta kuma goma sha hudu ga watan al-muharram a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas kuma daidai da goma sha shida ga watan shida ga watan goma a shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiyya da izinin mai duka Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a darasi na saba'in da biyu a karatu wannan littafi mai albarka littafin muwaƙa malik a inda muke cikin kitabu salatin jama'a kundi da yake magana akan abin da ya shafi sallar jami'i kuma mun karanta babi na ɗaya da na biyu a cikin littafi. kenan yau a kundin za mu tashi a babi na uku ne da yake magana kan abin da ya shafi sallolin jami'i isa ya ce kitabu salatin jama'a kundi da yake magana akan abin da ya shafi sallar jami'i babu qala rahimahullah babu i'adatu salati ma al-imam babi na uku shine babu i'adatu sala babin da zai yi magana akan sake sallah ma al-imam tare da liman mutum yayi sallah kuma ya sake wannan sallar tare da liman kenan a lokacin da yayi ta yi ta tare da liman ba ɗaya kenan ko kuma ya yi ta tare da liman ɗin amma wani dalili ya sa ya sake wannan sallah ɗin ina fatan kun gane ko babu i'adatu sala babu da zai yi magana kan sake sallah ma'al imam tare da liman sake sallah tare da liman قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الدين يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت قال رحمه الله باب إعادة الصلاة مع الإمام باب الذي من مغنى كان أبن ديشا فساك shafi تارد الإمام إذا أكت ساك idan أنا نفن sake دك ana جيتا azhar ce kuma azhar kai kuma aka ce ka sake ta tare da liman ko la'asar kai aka ce ka sake ta tare da liman shine i'adatu sala sake sallah wata ka sallace ta amma al-imam tare da liman shine ubaidullah ibn yahya al-laythi ɗaya daga cikin waɗanda suke ruwayar muwaqqa a gaban yahya ibn yahya al-laythi yace haddathani yahya an yahya ibn yahya al-laysi ya karanta da ni wannan daga malik ibn anas haka ubaidullah ibn yahya al-laysi ya fara. shi ubaidullah ibn yahya al-laysi yana cikin manya manyan malaman kasar andalus idan aka ce andalus yanki ne mai girman gaske ya shafi qurtuba ya shafi ah, girnafa, ya shafi balan fasa ko abin nan balansiya akwai nukulan kulama sunan shi barcelona ko yawa balansiya da sunan gari ne ya fitar da manya-manyan malamai garin manya-manyan malamai ah, imam shafi rahmatullahi alaihi ya je wannan garin domin ya bayar da haddar littafin a taisir littafin a taisir littafi ne da ya hada kira'o'i guda bakwai da rubutun zubi to saboda tsabar haddar da imam shafi ya yi ma wannan littafin sai ya waƙe shi shine asalin shatubiya kullura shatubiya littafi ne su da guda da aka rubuta shi a rubutun zube haka sai yake ganin haddace littafi a rubutun zube yana da wahala amma idan